Thank you. ولا عليه

wani ayoyi suna magana a kan idan aka duba yadda kuke da ayoyi a kan da ya zama wanda wani ayoyi da suke ake cewa wani ayoyi da na ayoyi na wani lokacin da mutum zai biyu kawai da ta yi da ya la'akari da za a yi da ya fi yi ya halin da yana mai da dama lokacin da dama ba ta da amfani yana da dama mai yi zuwa da yawan wasu amma wasu kuma da wani a ruwan muna kayan labarai biyu, ruwan muna biyu ya zama kamar ya shi ne daga cikin al'ummar da عليه

ko ba ko adda amma dan da ka tabbata yana karatu ne ga wata da dawo da zama da ba da basirar da ga suna makaranta muke tsawa wa waɗanda za su takara mu ce musu wallahi an zubar da jini wani da yi ka ni a kama wani da yi ka zubar da abu da ake Allah ya ta shi da mu muna ganin ana zubar da jini bayan ka ba abu da muke ba abu da ne da yi yana ƙara mu ta wata yawa ba abin da suke gudanar da za su zama a kan wani ɗaukar kwanakuni akwai dole yin ba dukkan yadda za ka yi su kin yadda za ka yi su wanda za ka yi asara ba kai da sai ka san kaiwa ka za ka ka za ka wani yi ruwa yau ai arzu ba yi wa alaƙa ya kuma ya yi ta duka na kuma a wasu shi ba ta wani siyasa a Najeriya a iya fahimtar ta. Kin ba ta jilan ba, kawai za su yi da tsayoyi don babu wanda a cikin su ba a gida ba ba za su yi magana da ta su kariya sun da yawa kuma sai sun da ta ne ba don wanda ya yi tsoron Allah ba a a ɗan da ke ba sa Allah su kai magana da shi shi yawa ne ya wani tunani a yadda ba a haka bane a tunaninsa a kan zuciyarsa sun magana ko ba da wani ba wani ya kuma mutane ta za ku zauna ya kan musu wani farkon

da tsarin a rayuwa ba duk da sassan ba

wanda yake da tsayar wani faɗi wanda ɓangaren yanzu don Allah sun san sake daga ko da wani kwanakin nan da yi ko kake kusan da sako zuwa ga wannan yaro da kira shi yi masa turo ɗansa in ya turo ɗansa su ya mutu ba su kuɗi ne ɗansa yana da ba yanzu da maka shi waye ne su ji gashi ba ɗansa ba ko ɗan ɗansa yana da saboda yana da rasu ya ce su da kawai suna yanzu sai a wace kawai wasu na da na wasu mutane su wasu ma da aiki a kasar dukiyar kasar ta su kawai wani su zo da wani ne su yi mu ta ba da yi ka ba su ta suna yana ba su ta suna ta ka kuma yi wala duk wanda ya zo a wasu kashe ko kuma ke hoton mu duk wanda ya zo kasar ko su ya ba mu ba har yana su da wani ne. Ina ba a faru da kadin. Kawai ka kare hankali shi ne da kwanan kuma da ta fara kuma ya da mu sai ya yi kura kun muna bari ba wadanda wanda mun tsara ba ba wani da shi yi da kuma da ne ya ta wa ta ina ta wani kuma Wani da wani kari bayan sa wani wanda bai iya tsanci ba bai iya karantarwa da wani da bai iya karantarwa wani yana da kuma wani da ke zama a nan. Kusa wani mutum zai ba shi ne cikin abubuwan da zan bar su ina har kuna ci kuna cikin wasu kuna da wani su ba yi su ba yi a cikin da har yanzu ya zama mutum wanda wata wata ta ci wa mun bar mun don Allah su da wani mun bar sahabban nan don Allah su da wani mun bar haƙƙin Allah babu tauhiyya kawai ba da cikin wasu mutane wanda da kuma ba sai za su su suna fara rashin kwangila suna ajiye rashin sun kanya zuciyar wasu ne da su ba zuwa yayan su makamai su kuma yayan su karatu da da zuwa suna zuwa da rukunin kan kuwa kuma ma ku yi hana ya kayan ku dawo yayan ku zuwa da alƙur'ani ku karanta da yayan ku tarbiyya ku yi wa yayan ku yi wa faɗan wanda ba musulmi ba yawanci ya yi musu ba wani wani wani wani abun da ba abun da wanda kan Allah ya wanda ke yi wa wanda ba ya da wanda ke yi wa ya ya Allah duk wanda ke yi ba wa makami kar su sami juna ko su sami wani ya Allah ka kar ka kaskantar da su da su gowa hana su ya kuma ne ne ce ke ko ya ke ya Allah ko ke shi na wata da farga Allah ke ba wani ya yi na kawo baya ya Allah ka hana shi ka da wata da ya Allah kuma su ba Allah Ya Allah, kada da su, kada da su. Ya waɗanda suke rusu an da yawa ya Allah ta ala su kuma akwai suna cikin wani su da ala da suke rusu ala wani da in da ta ala ko su ne gari ko yin da ko yin da wani da ne da ala da yau ke yin da ba ne ba mun ke lokacin zuwa kai ya Allah an ba shi da ya wata an ba shi wata da an ba shi da ya talakawa ya Allah ya talakawa da ta yau an kawai su da kuma an kawai su da wani da ya Allah babu ne yin kasu su ne da ka dawo na kwarai ya ala kulli ya ya Allah ne abin da muke gyara rayuwa mu zamanto masu hankali mu zamanto masu nutsuwa mu zamanto masu tsarin da muke kar mu muna biye wajen su mutane mu kawar da hankalin mu a cikin abin da muke haka kawai suna yin abin da suke dama wannan ba daidai ba ne da ne mu gyara abin ne mu yi abin da yake shine daidai mu yi abin da yake shine na gari mu gaba daya mas'ulun ne kuma da yake muna ganin abubuwa da tsara da wani ba daidai ba ne dole mu gyara dole mu gyara kowa ya samu da yake na yayi kashi ma kan ba na mu Kuma kar mu goyi bayan kashi ma kan mu da bayan barna a kowace karanta da yayan ku alƙur'ani ku sa su ba Kuma ko kai ku karanta ku na Allah ku yi wannan addu'a ko da wani ba ba ina

يوم الناس بندامة يوم القيامة يقول تبارك وتعالى ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني كتبت العمل في سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا سبيلا لقد اضلني عن سبيل العلم جاءني وكان الشيطان من انسان خذولا اتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله في معاملاتكم وسياساتكم وخاصه السياسيين استمتع في معاملة الفقراء وفي معاملة أبناء المسلمين وفي معاملة أبناء الأمة استمتع سيسأله الله ولا يقول الله ولا مجنون ويوم يعرض الظالم على يده يقول يا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المشركين ودمر أعداءك أعداء واشف عبادك الموحدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اهد شبابنا شباب الإسلام والمسلمين اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين واسقهم العمل بكتابك واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم وجه إلى خيارنا ولا توجه إلى خيارنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم وجه لنا خيارنا يا رب العالمين ولا تجعل لنا خيارنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام انك تكون كريم في دعوانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا اللهم اصلح لنا ازواج وذرياتنا واجعل قرة في الدنيا والاخره اللهم بارك لنا في حياتنا يا رب العالمين اللهم من ارادنا او اراد شبابنا او ابناءنا وبناتنا بسوء او شر او فقر يا حي يا قيوم اللهم احسنه الى القيامه يا اللهم احسنه الى القيامه يا قيوم اللهم احسنه الى القيامه يا قيوم اللهم انا نجعلك في قلوبنا في كل يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم اشكروا على نعمه وآلائه يذكركم فادعوه يستجب لكم فاذكروا الله الأكبر والله تعالى ما تسألون قوموا